وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مؤجتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما قبل فأحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya su tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa kuma muna neman shiryansa kuma muna neman kariya a gunsa gabarin sharrukan kawunanmu kuma daga munana ayyukanmu lalle ne duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani makaluki da isa ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani makaluki da isa ya shiryar da shi Sannan na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa bawa Allah ne kuma manzon Allah ne lalle ne duk wanda ya masa biyayya da gaskiya zai samu sira duniya da lakira haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai yi kasaran duniya da lafira babu shakka bayan Allah muna sake jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da wanga ni'ima da ya muna ita ce ni'ima ta rayuwa sa'an na ni'ima ta lafiya ga muna cikin wanga wata mai girma wata ta ramabana a cikin rana mai girma rana ta alhamis wanda ta daidai da kwana daidai takwas ta wata ta ramabana shekara ta hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da kwana daidai ashirin da hudu wata tafiyar shekara ta miladiya annabi isa a fadin yahudu da nasara tana da dubu biyu da goma sha takwas babu shakka wannan rana za ta kafa mana shaida a ranar tashin alkiyama idan kiyama ta kai Allah madaukakin sarki muke roko idan wanga rana za ta muna shaida a ranar tashin alkiyama ta muna kyakkyawan shaida sanadiyya wanga shaida Allah bai lullube mu da ra'aman sai saka mu cikin gidan aljanna Allah ka kai muna haka bayan Allah ga muna cikin wanga gida mai girma mai albarka gida ce gida na Allah wanda take da suna jami'ut taqwa karkashin wanga makaranta mai girma mai albarka wanda take da suna mahaddarul hadis lidirasatil islamiyya a cikin wannan lokaci mun hadu cikin wanga gida ba don komi ba saboda mu yi karatun alkur'ani wanda ya fito bakin annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki muke roko ya yi muna jagora ya sa duk abin da za mu faɗi zai dace ne da alkur'anin sa'an na da sa’an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanto muna kuma wani kuskure da za mu yi duka Allah daga gajiyawanmu ne Allah ka yafe muna Allah ka yi muna afuwa wanga karatu da muke yi Allah madaukin sarki muke roko ladan da ke ciki Allah ka bamu Allah ka ba mu ladan da ke ciki babu shakka bayan Allah karatun mu jiya a cikin wangar sura mai girma suratul ahzab mun yi karatu jiya muka kai aya ta ashirin aya ta ashirin inda Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayzihim لم ينالوا خيرا وكفى الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله يجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورد الله الذين كفروا كما الله ya mai da waɗanda suka kafurta bi ghaizihim da wasu maluma suka ce ai abinda waɗannan yahudawa suke nema abinda waɗannan kaburai suke nema a cikin zukatansu na kashe manzon Allah sa'annan da kashe sa'aba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su samu ba bayan Allah shi Allah ya ce muna lam yanalu khaira ba su samu dukkan alkhairi ba ko alkhairi da ba su samu ba Allah ya ce muna wa kafa Allahu almu'minina qital ai Allah ya ishe mu'minai yin yaki ai Allah ya ishe mu'minai a wurin me yin yaki Allah idan ya tsaya maka zai maka yaki to bawa Allah ka kwanta kai bacci Allah ya ce muna wa kana Allahu qawiyyan aziza kuma Allah ne karfi ne mabuwaye sarki ina ga inda muka saya jiya kenan yau da mu tashi aya ta 26 mai Allah ya ce muna na? بسم الله الرحمن وأنزل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم maluma suka maluman na'au za ka ka ce bismillahi arrahmani arrahimi za ka ka ce bismillahi arrahmana arrahima za ka yi ka ce bismillahi بسم الله الرحمن الرحيم سيك سيكمس إعرابي جار ومجرور متعلقان بمحزوف فعل أبدأ كوك وابتداء بسم الله الرحمن الرحيم كوكو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله جار ومجرور ar shi ka ce mai maf'ulun bihi mansubun bil fatha ina fa'il والفائل معزوف تقديره أعني الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله جار ومجرور الرحمن شكتي خبر المبتدا للمبتدا المعزوف هو الرحمن الرحيم إذا كيدك يا إيدي باين الله mun soma da sunan Allah mai rahama kuma mai jinkai mai Allah ya ce muna Allah ke ba mu labari a cikin wanga aya game da Yahudawa waɗanda suka taimaka wa kahurai. Yahudu wanda suka taimaka da kahurai bayan Allah, jiya idan ba manta ba muna ba ku labari su ne banu annabir, su ne me banu annabir. Da banin annabir manzon Allah ya kore su daga ƙasar Makka akwai kabila ta yahudu kuma da ke kasan makka wanda suke da suna banu ƙuraiza wanda suke da suna banu ƙuraiza wanga banu ƙuraiza gabanin wanga rundunai na kahore su zo su yaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan allah shugaba na wanga banin nadir yana da suna ana masa kira huyai ibn akhtab huyai ibn akhtab da ya kai a Khandaq ya fita cikin rundunarsa ya je wurin shugaban banu quraiza wanda ke da suna ka'ab ibn asad da za a yi na bayan Allah banu quraiza sun kama yaransu da matansu gaba daya suka nemi abinci mai dimbin yawa suka tsaya gida suka kulle su bayan Allah saboda kar makiya su zo su kan musu suka ce ba za su taimaka wa manzon Allah ba Sa'annan kuma wanda dai zo ya yaki manzon Allah ba su taimaka musu amma su da su kyale kansu ne a cikin gida sun aje abinci suna da abincin da za su ci su ciyar da iyalinsu wanga shugaba na banu quraiza wanda ke da suna ka'ab ibn asad yana cikin gida sai ya ji ana kwankwasa masa kofa wake kwankwasa masa kofa huyai ibn akhtab shugaban banu nadir ce mai huyai me kake nema a wurina me kake nema a wurina yace na zo maka da dullarubawa kabari'a na zo maka da jama'a na zo maka da alkhairi ai yau muhammadu an ya kare shi yau mun gama da shi she ka'ab ya ce da uyai ka zo mini da bala'i dai da hallaka ni da wanga ba annabe muna zaman lafiya ban son magana ya ce da ka'ab ka manta ni da uwanka ne kabilan mu daya kakan mu daya gida guda muka fito ba ka bude mini kofa ma in shigo ya ce kan ga shaitani ne idan na bari ka shigo za ka kawo shaitanci a cikin madina ne ya yi bisa ya kasa karshe uyai ya yi magana ya rinjaye ka abu ibn asad shugaban kabila banu ƙwarai shi bude mai kofa da ya bude mai kofa bayan allah ya bashi wuri ya zauna ya fari ka abu ya fari ya fadi ka'ab ya fadi kai sai ya iya ka'ab ka'ab shi shi kuma ya fita da rundunai ya je ya saba alkawali tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na tsaye filin khandak ga kawure dubu goma sa'annan labari da da ya zo wurin manzon Allah sai manzon Allah ya ji cewa alkawali na zaman lafiya da ke tsakanin shi da banu ƙuraiza sun walwale wannan alkawali Manzon Allah ya kara rikicewa yana rikicewa yanzu ya zai labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne shi ya nemi sahabai guda biyu ya kira su irin mazaje waɗanda ka faɗi musu magana ba su rikicewa shi ya ajiye sai ce na samu labari cewa kabila na banu ƙuraiba alkawalin da ke tsakanini da su sun walwale amma ina son ku je ku yi binciken wanga alamari gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne in gaskiya ne sun walwale alkawalin idan kuka zo da ku bani labari ga inda nake son ku bani labari amma idan ba gaskiya bane lalle cewa ba su walwale alkawalin ba kun nisa ku yi kuwan kirana ku ce mini manzon Allah ba su walwale alkawalin ba sai manzon Allah ya aike su da manzon Allah ya aike su bayan ya aike su sai ya je lalle cewa suka lalle cewa banu quraiza sun walwale wannan alkawali banu sun yi me sun walwale wannan alkawali yanzu manzon Allah na tsaye daga na kandak ya da su ba manzon Allah labari suna kai dab da manzon Allah she suka daga muryan suka ce adulun waqara adulun qara menene adul wa qara adul wa qara wasu kabila ne guda biyu bayan Allah da suka zo suka yaudare manzo Allah da sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo wurin manzo Allah suka ce manzo Allah mun karbi addinin musulunci da muna son ka nemi muna malumma a cikin sahabai wanda da su karantar da mu alqur'ani manzo Allah ya ce sahabi daidai shida ya basu suna barin Madina suna kai bayan gari bayan Allah suka sarta waɗannan sahabai aka kakkashe su duka labari ya kai zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ransa ya bata shi yasa wayan ga sahabbai da manzon Allah ya aike su sun ce adulun wa qara ai ya kai manzon Allah inda kabilan adul da qara suka yaudare ka suka saba maka alkawali haka kuma kabilan banu qurayza suka saba maka alkawali manzon Allah na jin haka saboda bai son gwiwoyin ka musulmai ya kariya saboda bai son tsoro da ke cikin musulmai yayyawa she manzo Allah ya kabbara ce Allahu akbar da manzo Allah ya kabbara she ankalin musulmai ya kwanta bayan an yi nasara da Allah ya bar musulmai suka yi nasara banu kuraiza sun saba alkawari ko ba su saba ba sun saba to yau karatun da zamu yi Allah zai ba mu labari Allah zai nuna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda zai da wa'anga kabila ta banu kuraiza shi Allah ya ce mu ne sai Allah ya ce muna wa anzala ladina zaharuhum kuma Allah madaukakin sarki ya saukar alladina da wayanda zaharuhum suka taimaka da waɗanda rundunai na banu tufana da banu nadir sa'annan da kuffaru ƙurashi, bayan Allah min ahlil kitabi na daga masowa littafi bayan Allah su wane ne na zaharuhum min ahlil kitab malumman tafsir suka ce muna ai su ne banu ƙuraiza wanda kabila ta yahudu wanda ta walwale alkawari da ke tsakanin ita da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam she mai allah ya musu min sayasihim ina ka ce sayasihim ai daga biranensu daga inda suke zamne sayas jam'u madha sisiya ko kuma me soysoya wasu mana suka ce me sisa menene soyasin inda suke zama bayan Allah birane su bayan Allah shi Allah ya fitta su daga wannan birane nasu Allah ya bar aka walakatar da su Allah ya bar aka aka aka walakata da su Allah ya bari aka kore su bayan Allah su ba korin su kurum aka yi ba kun karantar da ku me Allah ya bar aka musu she me Allah ya musu sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu ya jefa tsoro a cikin zukatansu tun wani lokaci lokacin da suka ga manzon Allah yayi nasara rundune dubu goma da suka zo yakin manzon Allah Allah ya ba manzo Allah sa'a ya gama da su sun gudu she Allah ya doki wannan abu ya jefa tsoro a cikin zukatansu ya ku bayin Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya yi nasara a ghazwatul ahzab ya dawo gida a wurin matarsa wanda take da suna Zainab bint Jahsh yazo manzo Allah mai gashi ne ya dauki gashinsa ya ba zainab tana wankewa tana wankewa ta wanke bangare daya she ya ga mala'ika jibril ya sauko masa mala'ika jibril na sauko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam she ya ce ya rasulallah ya kai manzon allah awa ba'ata aslihataka ما وضعت الملائكة أسلحتهم منذ ce ya kai manzon Allah? ka aje kayan yakin ka ne ka aje kayan yakin ka ne barin baka labari mala'iku wanda Allah ya aiko su su taimaka muku a daga na khandak ba su aje kayan yakin su ba tsawon kwana daidai arba'in akwai yaki sabo da Allah ke son ka je ka yi manzo Allah ya tambaye mala'ika wani yaki ne yace yanzu yanzu kada ma ka bar sallar la'asar ya kama ka a inda kake a cikin madina ka yi gaugawa ka je wurin kabila banu ƙuraiza akwai abin da allah zai zantar da shi ya kai manzon allah sai manzon allah ya tara sahabai da manzon allah ya tara sahabai ya ce musu man kana sami'an muti'an fala yusalli yanna al'asra illa fi bani quraiza ya ce duk wanda ya kasance mai ji ne mai biyayya ne to kada ya yi sallar la'asar a cikin masallacin manzon Allah a madina face anguwan kabila ta banu kuraiza bayan Allah manzo Allah ya kira sayyidina Ali ya ce sayyidina Ali zo wanga al'umma wanga rundunai, ina son ka jagorce su zuwa kabilan banu kuraiza sayyidina Ali ya jagorace su yana kai zuwa ga kabilan banu quraiza sai yaji suna maganan manzon Allah maganan banza suna zagin manzon Allah suna cin da manzon Allah mutunci suka ce in manzon Allah ya zo ya iske su ya bashi mamaki ya sun kashe sa'abai, sun kashe manzon Allah sun ci da manzon Allah zarafinsa sun walakata da manzon Allah da sayyidina Ali ya ji wannan magana sai yayi gudu ya zo ru'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ga abin da jama'an banu ƙuraiza ke fadiwa game da kai suna batutuwan banza manzon Allah kada ka je ce ali ka samu hankuri zan je in zartar da hukuncin Allah a cikinsu suna zane bayan Allah wannan rundune da za a je a yake banu ƙuraiza kuma akwai mala'ika jibril ciki sahabai na tafiya da manzon Allah ya zartar da Allah ya da su shi ya ce masu kun ga ja'iyatul kalbi suka ce eh mun gaji iyatul kalbi yana kan doki mai kyau ya sa rawani shi manzan Allah ya ce musu ba iyatul kalbi ba ne ai innama mala'ika jibril ne da shi a yaki banu quraiza banu kuraiza na tsamne bayan su yi baki cewa sun yi manzan Allah Manzan Allah ya zo musu bi junudin ya zo musu da sodoji ramram masu dimbin yawa suna ganin su bayan Allah shi kuma Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan shi suka rikice su ne ba su iya fitowa wani kuma bai iya shigansu, su manzo Allah ya kewaye su bayan Allah daidai kusan goma sha takwas suna cikin daki ba su iya fitowa yunwa ya kai matuka mata na kuka yara na kuka kabila kuma banu kuraiza tana da alaka mai ƙarfi tsakaninta da kabila aus akwai wani sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shewan ga kabila ta banu qurayza she suka aiko wa a aiko musu wannan sahabi suna so su yi fira da shi wa nan? wanda ke da suna abu lubaba da abu lubaba yazo she ya ce musu ku saurara ku ji wallahi abinda manzon Allah ya ajiye kuka walwale kun shiga cikin matsala shi suka tambaye shi to yanzu abinda muka walwale na hukuncin manzon Allah me manzon Allah zai muna me manzon Allah zai muna shi Abu Lubaba shi ya musu haka ya roki annunsa shi ya musu haka ai manzon Allah ne zai kashe ku ne yana farin aka Abu Lubaba na bada labari yace da nayi musu haka sai kafana ya soma rawa me yasa kafana ya soma rawa nan take sai na tabbatar da lalle cewa na tona da manzon Allah asiri na saba da manzon Allah alkawali na ka'ince manzon Allah Abu Lubaba ya fito anguwan Banu Quraiza da gudu she masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daure kansa bayan ya daure kansa ya ce wallahi ba zai kwance kansa ba face ranar da Allah zai sauko da hukunci a kansa Allah ya masa gafara saboda ya fahimci manzon Allah saboda ya tona asirin manzon Allah saboda bai yi harka da manzon Allah amana ba aka ya daure kansa she manzon Allah ya ce wayo Abu Lubaba inda bai je ya daure kanshi ba yayi gudu ya zo wuri na ya ce mini ga abin da aikata da na ne masa gafara wurin Allah kuma da Allah ya gafarta masa amma tun da dai ya daure kanshi to ba wanda zai kwance shi shi dai ranar da Allah dai sauko da aya idan Allah ya sauko da aya ya wanke Abu Lubaba shi a kwance shi bayin Allah Abu Lubaba yana daure a cikin masallacin manzon Allah ba ci safiya ba ci dare ba ci da rana bayin Allah ya ji yunwa ya ji kishirwa yayi yi wa'ala ba don komai ba saboda yana neman gafaran Allah ba don komai ba saboda yana kallo cewa ya saba da manzon Allah alkawari yana nan ta zamne a daure masallacin manzon Allah annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dakin matarsa sai ta ga yana murmushi manzon Allah na dariya da manzon Allah ke dariya sai matan ta tambaye shi manzon Allah me ke baka dariya ne me yasa ka dariya yace yanzu yanzu Allah ya aika malaika jibril wai in ce da abulu baba Allah ya masa gafara shi yasa a kwance shi ya je gida ya huta matan manzo Allah ta yi murna ta ce manzo Allah na yi bashi labari wannan lokaci kuma ba sauko da aya ta ijabi ba manzo Allah ya ce kin ki bashi labari ta yi kuwa ta ce Abu Lubaba Allah ya sauko da aya ya maka gafara ya karbi tubanka sahabbai da zo su kwance Abu Lubaba ya ce ban yarda ku kwance ni dai manzo Allah ya kwance ni manzo Allah ya zo ya kwance Abu Lubaba Abu Lubaba ya wuce gida bayin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya bar kabila banu Quraiza bai bar su ba bayan Allah suna nan suna wa'ala mata na kuka yara na kuka saboda yunwa suna kuka saboda gishirwa suna kuka saboda wahala ba ka iya fita kuma wani bai ya shigo maka ya kai bawan Allah yanzu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba ikiman manzon Allah shi kira kabila Aus ya ce aus na san akwai alaka mai kyau tsakaninku da banu kuraiza da me kuke gani ni manzon Allah in zabe shugabanku ya je ya yi hukunci a cikin wanga kabila ta banu kuraiza she ya aus suka ji dadi suka ce kure ko manzon Allah haka yafi kyau wane ne shugabanku suka ce sa'ad she ce ina sa'ad she suka bashi labari sa'ad ya ji ciwo ana jinyan sa'ad an je ana jin yasa ya ce ku je ku doko sa'ad aka je aka doko sa'ad aka dibiya shi kan wani abu aka kinkimo sa'ad sa'ad na zuwa ana kawo sa'ad sa'ad ana kawo sa'ad sai ga jama'an banu banu aus suna bayan manzon Allah da manzon Allah ya ga an kawo sa'ad sa'ad na hanya ana kawo shi shi ya ce kumu ila sayyidukum ku tashi zuwa ga shugabanku ku je ku tsarwo shi shi yasa ba laifi bane aka ga shugaba zuwa aka ga shugaba zuwa she a mike a je a tarbo shi amma bid'a ne ba sunnan manzon Allah bane shugaba na shigo she kowa ya mike sai haramun ne bai dace ba bayin Allah saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo a fadarsa gaba da sahabai suka mike suka tsaya yace ce akul kada ku ƙara nana tsawa, in shigo kanku ku tace ku saya amma shugaba na zuwa nisa ba laifi bane a mike a je a tarbo shi a zo a bashi mazauni ba laifi bane bayan Allah suka je suka tarbo sa'ad da aka aje sa'ad gabanin su kawo sa'ad kun san magana da suke yi da sa'ad suka ce sa'ad wallahi banu kureza su yi ban tausayi ka ji tausayinsu ka yi kunci wanda ba zai ji musu ciwo ba ka yi kokari mata na kuka yara na kuka sa'ad ka tausaya musu yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai sa'ad ya yi wani magana ya ce wallahi lokaci ya kai masa'ad ya yi kunci saboda Allah kar ya ji tsoron zargen mai zarge bayan Allah da aka kawo sa'ad shemansu Allah ya ce mai sa'ad kai da ka yi hukunci cikin banu ƙuraiza she ce ya ku jama'a aus idan na yi hukunci cikin banu ƙuraiza kun yadda suka ce ƙwarai kuwa mun yadda da hukuncinka she ce wanda kuma ke saye nan shi ma idan na yi hukunci a cikin banu ƙuraiza ya yadda shi aka ce ƙwarai kuwa ya yadda ai yana nufi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ‘yan banu ƙuraiza da suka ga sa'ad sun san alaka suna da kyau suka samu kwanciyar hankali ai sa'ad ya muna hukuncin da bai zai ji muna ciwo ba she manzon Allah ya ce da sa'ad yi hukunci cikin banu quraiza she sa'ad ya ce manzon Allah duk namiji da ya balaga a cikin banu quraiza a fito da shi waje a mike shi a balle shi, a raba matsan shi sa'an na kuma a raba arzikinsu yana wanga hukunci she manzon Allah ya kabbara ya ce Allahu akbar da manzon Allah ya kabbara kun sa abin da ya sa manzo Allah ya kabara ya ce wallahi sa'ad ya yi hukunci da Allah ya yi inda ka ce a kashe wanda suka balaga a raba matansu da arzikinsu hukuncin da Allah ya ce in aikata musu kenan ya kai sa'ad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar aka fito da mazaje daidai wurin dari shida wata riwaya ta ce dari takwas wata riwaya ta ce dari bakwai ya bar aka tone babban rami ya bar ali ya saya nan ya bar zubair ya tsaya nan bayan Allah shi ajiye ka ana ajiye ka bawa Allah shi a balle kanka haka ya balle kansu daidai zuwa 800 ko ko 700 bayan Allah umurnin Allah aka raba matansu sa'annan kuma aka raba me aka raba arzikinsu bayan Allah shine Allah ke ba mu labari yace wa qadafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsu nan mai Allah ya masu shi Allah ce muna fariqan taqtulun akwai wasu yanki na daga cikin wa'anga yahudawa na banu qurayda taqtuluna kuna kashe su sa'annan kuma me sa'annan kuma wata yanki kuna kama su a matsayin fursunoni na yaki wata yanki kuna kama su a matsayin riba ta yaki shine matan an kama riba ta yaki manzo Allah ya raba ta sahabbai sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsada wani ya sai kayan yaki dawakan su aka raba bayan Allah aka raba yaran duka an same shi ne a matsayin ganima bayan da sa'ad yayi wanga hukunci ku saurara ku ci bayan gazwatul khandak da manzo Allah ya yi nasara cikin wata khandaq shi tara sa'abai gaba da ce ku saulara ku ji yace al'ana guzuhun wala ya na abada daga yau ba wani makiyi da ki zai kamu na hari shere mu mu kai da makiya hari sa'ad ce Allah na roke ka jin ciwo nan ga in dai har wa yau shawa suna da tunani su zo su yake manzon Allah Allah ka bani lafiya saboda in rayu in yaki shawa saboda manzon Allah amma in dai ba wani yaki tsakanin shawa da manzon Allah Allah na roke ka duk abin da kai daidai ne bayan Allah jin ciwon sa na bayan Allah ya zama sanadiyar mutuwar Sa'ad Sa'ad ya bar duniya bayan wanka hukunci da Allah ya yi bayan wanga hukunci da Allah madaukakin sarki ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayan Allah yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kori kabila ta Banu Quraiza a cikin kasar Madina saboda me yasa saboda sun saba masa alkawari kuma sun taimaka a kashe shi musalla da na farko me yasa Allah ya masa umarni kai da wanda kuka yi alkawari za ku kiyaye mutuncin juna shi ya saba alkawali domin a kashe ka bayan Allah shi Allah ce tun da dai sun saba alkawalin to ni ga hukunci na da dan musu ya ko bayan Allah Allah ya ce muna fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa a cikin wanga mutane na Bani Quraiza mace dai aka kashe mace dai me aka kashe saboda yana daga cikin karatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a kashe mata a daga na yaki amma mace dai aka kashe ita kuma me yasa aka kashe ta Aisha radiyallahu ta'ala anha tana bada labari tace nayi mamakin wata bauyan Allah ranar da ake kashe mazan Banu Qurayza tana tare da ni tana tsira tana dariya tana murna gaba da ta ji ana kiranta da aka kiraye ta she tace da Aisha ba neman kowa she ni shasha ta ce mesa shi ta ce wallahi za a kashe ni ne shasha ta ce wani magana kike fadi bai kama hankali ta ce kwarai kuwa da a kashe ni ne aisha ta ce mata menene shi ta ce saboda na kashe sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kuma ya ce muna annafsu bin nafs manzo Allah ya bar aka fito da ita bai Allah ya balle kanta ba don komai saboda ta kashe risa annashi ma ya kashe ta yakuba in Allah hukunci da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata da banu quraiba ba don komi ba saboda sun saba alkawali ba don komi ba saboda sun walwale alkawali Allah ka sa mu dace mai Allah ya ce mana Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kun kashe su sa'annan kuma kuka kama wasu yanki a matsayin fursunoni na yaki ga kuma ganima da Allah ya muku wa auratakum ardahum kuma Allah sai ya gadar muku da kasansu wannan ƙasa da suke rayuwa a ciki sai Allah madaukakin sarki kuma ya gadan muku da wannan ƙasa jiya banu kurai da ke rayuwa a wannan anguwa shi Allah ya bar kuka kashe mazajensu kuka raba matan aka raba arzikin yanzu ba su nan wannan ƙasa shi Allah ya doki ya ku sa'annan kuma me sa'annan kuma gidajensu da dakunansu da suke kwana a ciki garrukansu bayan Allah inda suke zama bayan Allah Allah kuma me ya gada muku da wannan wuri sa'annan kuma me sa'annan da dukiyoyinsu na daga dawakai sa'annan na daga awaki shanu raƙuma da duk dabbobi bayan Allah sa'annan da kayan yaki na banu qurayza zinariya duka Allah ya doki ya mallaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabansa na'am Allah ya ce wa arban lam kuma da wata ƙasa lam wanda kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sa'abanka ba ku taba takawa ba kafanku bai taba kai zuwa gare ta ba wa ardan lam tata'uha malumman tasiri suka ce ardan lam ai ya fili na khaibar Allah ya mallaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga wata tafsiri ne wani tafsiri kuma ya ce muna wa ardan lam tata'uha ai Allah ya mallaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasan makka wanga tafsiri ne wani tafsiri kuma ya ce muna wa ardan lam tata'uha ai Allah zai mallaka maka Farisa da Rum ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wani tafsiri ne wani tafsiri yace muna wa ardan lam tata'uha ai ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan kasan da musulmi zai bude Allah zai mallaka maka bayan kai nasara ya kai manzon Allah wannan duka Allah ya doki ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam She mai Allah ya ce muna Allah ce da manzon Allah wa kana Allah kuma Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in qadira me iko ne akan komi kada ka ce Allah ya kasance me iko ne akan komi in ka ce Allah ya kasance mai iko ne akan komi kaman jiya kenan yana da iko yau ba shi da iko shi yasa inda ka yi fassara sai kaka fassara kana a matsayin cewa Allah ya kasance mai iko ne akan komi suka ce Allah mai iko ne akan komi jiya da yau da gobe daga ta bayan Allah wa kana Allah ala kulli shay'in qadir ai wannan ababa da Allah ya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikon wane ne ikon Allah madaukacin sarki shi yana so ya karantar da manzo Allah da duk musulmi baki daya Allah mai iko ne akan komi ba abin da ya gagari Allah madaukacin sarki Allah ka sa mu mu dace bayan Allah mun ga karshen munafukai waɗanda suka walwale alkawali na daga kabila ta banu quraiza haka Allah ya walakatar da su bayan Allah yake walakatar da ya ta yahudu har ranar tashin alkiyama kiyama kuma ya kama su ya saka su cikin wutan jahannama idan ba su tuba sun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba mai Allah ya ce mana ya ayyuhan النبي

Eh, ta banu qurayza ta banu qurayza ta yaki ta khandaq ta yanzu kuma Allah yana da sako zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu ya harfu nida ayu zaka iya masa i'rabi munada marfu' وعلامة رفعه ماذا الضمة ها شكتي للتنبيه النبي شكتي صفة ألا ناتير النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي شو يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سولا راكتي wani sako ne Allah ke da shi zuwa ga annabi Muhammad mai Allah ce ka ce da mata takinka ya kai manzan Allah ka ce da mata takinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malama tafsiri suka ce ranan da wanga aya ta sauka manzo Allah na da mata daidai tara mutta matan a cikin su biyar mutanen Makka ne sa'annan kuma hudu mutanen Madina ne yana daga cikin matan manzo Allah mutanen Makka Aisha hafsa sa'annan kuma akwai ummu salama sa'annan akwai sauda sa'annan kuma akwai ummu habiba bayin Allah yana daga cikin mata mutanen madina na daga mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma suka ce akwai juwairiya sa'annan kuma akwai zainabu bintu jahash sa'annan kuma bayan Allah idan ban manta ba akwai ban yin Allah wanda ke da suna maimuna sa'an na kuma akwai wata da sunanta idan na tuna zan ba ku labarinta mata daidai tara biyar mutanen makka sa'an nan da safiya Allah saka maka da alkhairi sa'an nan da safiya bayan Allah wanga bawaya a bayan Allah mata kenan da ke karshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na da sako zuwa ga wanga mata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce kulli azwajika ce da mata takinka ya ka annabi Muhammad me zai fade musu in kuntunna idan ku mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya istimali da harfi shart ya ce in harfi shart ma da aljazim ya ce in kuntunna kuntunna ko bayan Allah fi'ili ne na me na me na shart fi'ili ne me na shart bayan Allah Allah ya ce in kuntunna manzo Allah ka ce da matanka in kuntunna idan ku mata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ku ku kasance turidna al duniya, dunya kuna son rayuwa ta duniya ce sa'an nan da kawa ta duniya da kallace kallace na duniya wanda abin da ya dangance na kawa ta duniya me zai musu to manzo Allah ka ce musu fata alaina to ku zo to ku zo ta'alaina naga shine jawabu shart limada Lifi harfi in ya ce ku zo a gare ni ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam umatti'kunna zan ji yadda ku dadi wani ji yadda su dadi maluma suka ce muna mutu'atu talak jin dadi ta saki bayan Allah menene jin daɗi ta saki bayan Allah shine abin da ya tabbata a addini bayan Allah a musulunci a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan da ka sake mace akwai jiyar da ita dadi da ake yi bayan Allah wani jiyar da ita dadi ne shine ana son namiji lokacin da zai sake mace ko da zama ya ƙare ba zaman lafiya za ta je sunna ce ta manzon Allah ka kamfaci wani abu a cikin ka bawa Allah ka bata sunna ce ba a sake mace aka a'ata ce ko me ya faru bayan Allah ka yanka cikin wani kudinka wani abu mai ka bata amma wa lokaci ba a bata komi lokacin da ta kawo alfahsha bayyananne shine mace ta je ta bi wani bayanka shine mace ta zage ummanka shine mace ta zage babanka to bawa Allah maluma suka ce an sake ta komi ba a bata za a walakatar da ita ne sha Allah ce mana umatti'kunna zan ci yadda ku dadi wani dadi ai mutu mutu'atu talaq jin dadi ta saki bayan Allah sannan kuma me zai musu kuma dan sake ku amma wani saki saki kyakkyawa saki mai kyau ya ku bayan Allah kyakkyawan saki saki mai ban sha'awa irin wannan saki ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sake ku bayan Allah wa ya ce da manzon Allah ya fadi wanga magana Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadi da matarsa to bayan Allah me yasa Allah ya ce da manzo Allah ya fadi da matarsa wanga magana ayan da mu karanta ta fasara mana me Allah ya ce muna She Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fadi musu ya ku mata in kun kasance turidin Allah Allah kuke so wa rasulahu sa'annan da manzonsa sa'annan da kuma me sa'annan da gida ta karshe ita ce aljanna me Allah da ya musu Allah ya ce da manzon Allah ba su labari lalle Allah a lil muhsinati min kunna yayi tsanadi da masu kyautatawa daga cikin ku ya kuma ta manzon Allah ajran azima wani lada mai girma wanda Allah zai ba ku ya ku bayin Allah malama tafsir suka ce muna akwai sababin saukar wanga aya me yasa Allah ya sauko da wanga ayoyi guda biyu tun ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sara'an jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima me yasa Allah ya sauko da wanga aya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai matan suka hada mai kai suka ce manzon Allah ba mu son komi a kara mana kudin cefani kuma a shiga kasuwa a samu muna atamfofi masu kyau da mun samu fito na an ga matan manzon Allah amma yunwa ya muna yawa ba mu iyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata daidai tara suka sa manzon Allah saka wata guda in ta sa ka gaba bawa Allah wallahi she ka fito da fatakari da karamin feto ba ka san ka sa dogon wando ba mata tsara suka sa manzon Allah saka wannan fadi Aisha na fadi Sauda na fadi Safiya na fadi Ummu Salama na fadi Ummu Habiba na fadi Zainab na fadi manzon Allah ya rikice yana saudi a ƙara mana kudin cefani saboda bayan Allah gaskiya matan masu Allah suna jin yunwa talauci ba arziki amma sun iman da Allah sun zauna karkashin manzo Allah amma ka ga mace ba kamar namiji bane yanzu sun kai ankurin ya ka inda ba su iya su wuce bayin Allah saboda an tambaye na Aisha aka ce ma ta'amu ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam wani abinci ne abincin iyalin manzon Allah abinda da ya tafto bakinta sai ta ce aswadaini ai baki guda biyu aka tambaye ta wani abu ne aswadai ta ce alma'u wattam ruwa da dabino bayan Allah wani ruwaya na nashi ta ce ma akala alu muhammadin ta'amaini illa wa qad kana ihdahuma tamra iyalin manzo Allah ba tsaraf shi rana daya suka samu abinci biyu suka ci face dai ya zama dabino bayin Allah sun kai mususa da manzo Allah kafa har ya kai manzo Allah sira da aminci Allah ya tabbata gare shi yace kun ga ban kara zuwa kusa da ku sawon wata daya manzon Allah ya ce ya gushi da kai lafiya ne matan ba su damu ba ba ko ya je ta fama da kanshi manzo Allah ya je ya zamna kwana daya kwana biyu kwana uku har kwana daidai ashirin da tara kwana ashirin da tara yana shigowa gida shi aisha ta kalli annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ciki ita matan da ya fi ko cikin matan ya fi sonta da kowa shi ya je wurinta shi ta ce mai ai ya kamata zuciyarta ya dan kariya ko ta nuna cewa abin da ta yi nan ba ta ji daɗi ba Abinda da ya fito bakinta a'a yau ba ka san watan ba ne shi ce na sani menene ba ka ce wata dai da kai ba ayyau 29 ne bai kai ba ko ma ka cika da yan shi yana na aisha bayan ta faɗi wanga da manzo Allah shi manzon Allah ya ce mata ai wata ai 29 ne ko kuwa 30 bayan Allah wata riwaya ta ce da suka kai eh, matuka a cikin damun manzon Allah shi labari ya kai zuwa ga Umar ibn al-Khattab ya zo ya tsada matan manzo Allah sun sa saka yana kallon mamakin Allah abubakar kuma ya shigo yana kallon mamakin Allah shi ce manzo Allah menene ya ce kaga matan ga sun dame ni sun dame ni wai she na kara kudin cefani she na sai musu atamfa sabobi ban da iko she umar ya ce cikin kanshi yau she na bar manzo Allah ya yi dariya she ce manzo Allah kana ji ai ina tuna ranar da matana ta tuƙuƙuye ne ta kama wuya wai she na kara mata kudin abinci she manzo Allah ya fashe da dariya da manzo Allah ya dariya sai kali Abubakar ya kalli Usman bayan Allah wata riwaya tace a ah, da Usman eh da Umar ya shigo da Abubakar ya shigo bayan Allah she Abubakar ya kalli arsa ya kalli arsa ke kuma kina cikin wanda suke damun manzo Allah she Abubakar kuma ya kalli arsa Aisha ke ma kina cikin wanda suke damun manzon Allah gaba da abubakar ya cukuku ya rigan aisha umar kuma ya cukuku ya rigan yarsa ya ce ke daga yau kada ki ƙara tambayan manzon Allah kudin cefani kada ki ƙara tambayan manzon Allah a sai miki kaya sabobi ban son aka kada ka kyara yake yake ya ku ana bai Allah a takaicin takaitawa bayan Allah wannan aya da ta sauko bayan Allah manzon Allah wai ranan da ya guje matansa yana dawowa gida shi Allah ya bashi sako je ka fadi da matanka wani sako ne bayan Allah shi ne Allah ya ce mana wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wa daral akhirah wai da manzo Allah ya shigo gida shi je wurin Aisha shi ce Aisha ina da sako zuwa gare ki Allah wan baki labari wai in baki labari cewa shin duniya da Allah da manzonsa wanne zaki zabe yake Aisha amma gabanin ki ki, zabe daya ina son ki je wurin iyayenki ki nemi shawararsu shayi ta ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai Allah da manzon Allah da aljanna ba neman shawara wurin iyaye na zaɓi Allah da manzon Allah da aljanna fiye ga duniya wannan rana bayan Allah mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bariya suka tuba suka bar daman manzon Allah suka ce ce fanin kar a kara ranar da aka samu abinci a ci ranar ba samu a yi hakuri kai rigunan da muke da shi mu ankura za mu yi ankuri ranar tashi alkiyama Allah ya ba mu gwalagwale ya ba mu zinariya ya ba mu are mu sa mu ji daɗi a cikin gidan aljanna abinda matan manzon Allah suka aikata kenan ranan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wanga aya yace wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajaran azima suna cin wanga aya sai suka miƙa wuya bayan Allah suka ce sam'an wa ta'a mun ci mun bi mun doki Allah da manzonsa da aljanna fiye da wanga kaya ta duniya shi Allah ya daraja mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zai hada su tare da masoyinsu manzo Allah a ranar tashin alkiyama mai Allah ce muna Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi ya ku mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake son ya fade musu ya ce ku saulara ku ji man ya'ti min kunna a cikinku wanda za ta aikata bi fa'ishatin bayyana, wata aikin alhasha bayyananna wani abu ne alfa'ishatun mubayyana abdullahi ibn abbas ya ce muna alfa'ishatun mubayyina ai ita ce bayan Allah annushus wa su'ul khulq menene annushuz bayan Allah shine lokacin da mace ana mata magana tace ba ta ci ana mata magana tace ita kunnin ta kunnin karfe ne ko kunnin uwar shegu ne ba ta ci mijinta na mata magana tace bancin magana ka ko kuma me wasu'ul khulq mummuna ali bayan Allah mummunan ya yace duk daga tayanku wanda za ta aikata wannan abu me Allah zai mata Allah ce a baki labari yudha'afu lahal azabu du'ifai Allah zai linka mata azaba linki guda biyu bayan Allah wacce ta yi wannan laifi in azaba dai Allah zai mata matan manzo Allah wanda za ta aikata wannan laifi to Allah zai double mata wannan azaba ne ya ku bayin Allah Allah ya ce yudha'afu laha al'adabu dhi'fain Allah zai linka mata azaba azaba linki guda biyu bayan Allah me Allah ya ce muna Allah madaukin sarki ya ce ku saurara ku ci aikata wannan in linka muku azaba so biyu abu ne mai sauki ni gare ni ne Allah madaukakin sarki wannan abu bayan Allah ala Allah yasira ai mai sauki ne a wurin Allah madaukakin sarki Allah ba ruwan shi cewa ke ce mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda nace kada ki aikata nan wallahi kika aikata ki sani cewa kasancewanki matan manzo Allah bai wadatar da ki ni Allah na miki azaba Allah na son ya nuna maka ne bayan Allah in je an ce da matan manzo Allah an musu haka to matan ni da kai su ne wa bayan Allah matan ni da kai su ne wa bayan Allah wai hausawa na ce ana tsamna sakuwa ne domin aya ta san matsayinta Allah kuma na son ya nuna da mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani musulmi alakanka da wani idan ba kai wa Allah biyayya ba bai da amfani sam bai ki cewa ni matan manzo Allah ne kowane tsiya kina yi misali iyazan billahi iyata wanda ma bai taba faruwa kuma bai faruwa bayan Allah a cikin nan akwai wanda matansu ba su yi wa Allah biyayya ba mata annabi nuhu ta yi wa Allah biyayya ba ta yi wa Allah biyayya ba ranar tashi alkiyama Allah ya saka ta wuta mata annabi lut ta yi wa Allah biyayya ba ta yi wa Allah biyayya ba ranar tashi kiyama Allah ya saka ta wuta bayan Allah haka kuma ko ya kake da alaka da manzon Allah idan ba kai wa Allah biyayya ba Allah bai san ka ba akwai wani bawa Allah jika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke da suna Zainul Abidin jika ne bayan Allah na Hassan ya fito sasso ta Ali bayan Allah ba dangi da manzo Allah ke buga kirji da su ya kai ayyan Fatima da Ali suna daga cikin ƴaƴa dangi wanda manzo Allah ke buga kirji da su wannan bawa Allah ana masa suna Zainul Abidin maluma suka ce in ba don la ilaha illallahu ba da ba ka taba jin la a bakin Zain shi ka tambaye shi komai bayarwa yake ya ciyar da gidaje a cikin Madina kowane rana gidaje fiye da kamsin shi ya je ya ba su arziki kudin da za su ci bayan Allah wurin tsawon shekara hamsin ba su taba sanin wanda ke ciyar da su ba shi ranar da ya mutu ya kai suka shi ke yi saboda an waye gari ni ya bar duniya shi aka zo ba ga kudin ba shi aka san ashe zaini ke wanga aikin kirki ya je ya saya gindin ka'aba yana addu'a yana kuka yana addu'a yana kaiwa Allah kara sai wani bawan Allah ya zo ya saya gaban shi yana kallon shi ya wannan bawa Allah sunansa Tawus shi mamaki kai kan manzon Allah kuma kana damun kanka da wanga addu'a kai kan manzon Allah da sai ya kada addu'a yana kallon eh, wannan bawa Tawus shi Tawus ya ce mai kai kai ba kan manzon Allah bane yace ni ne kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ceto ne shi yace yayi ceto to me yasa kake damu kaka da addu'a da kuka she ce wallahi na tuna da wasu ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani kowane lokaci in na karanta wannan aya sai ya kara mini hamasa da kwazo ta ibada kowane lokaci na karanta wannan ayoyi guda biyu sai ya nuna mini cewa dangantaka bai da amfani a ranar tashin alkiyoma Allah madaukin sarki ya ce muna Fa'ida فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينكم يومئذ ولا يتساءلون Allah ya ce idan aka yi busa a cikin kaho bayan Allah ai dangantaka bayan Allah ba shi tsakaninsu wal'ayata sa'aluna ba su tambaya ya labarin wani ya labarin matana ya labarin babana ya labarin kanina ya labarin autana ya labarin jikana a'a wal'ayata sa'aluna nafsi nafsi ne bayan Allah shi yasa na karanta wanga aya yana sa mini tsoro bayan Allah ku dubi bayan Allah jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan suna da alama ta tsoron Allah har yanzu bayan Allah in ka je wasu kasashe akwai jikoki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kun san alama da ake gane su da shi jikan manzo Allah bai taba nuna muku yana da dangantaka da manzo Allah bai taba nuna muku kowane lokaci kuma jikokin manzo Allah a cikin mutane kana kallon shi baya yake mai yawan shirun ne bai cin sadaka a'a ya za ce kamar zo Allah ya shigo gari rigan shi kamar tafoli an kama dama an kama haƙo yana gaba ga kamar zo Allah zuwa a zuwa adamai mai sadakoki duka kuma ya gudu da shi bayan Allah karya ne jikokin manzon Allah ba su cin sadaka ba su cin sadaka bayan Allah wannan jika ne na manzon Allah na gaske akwai bawa Allah bayan Allah ga dan wana mala Abdul Nasir shi da suke karatu aka ce wanga yana cikin jikokin manzo Allah samari ne yana karatu cikin Madina kaji shi ya yayi shiru kowane lokaci kan shi na kasa ga ilimi wallahi in ya ga mutum bai iya kallo huskan ka ya kai bawa Allah jikan manzo Allah kenan amma jikan manzo Allah yana yawo gari gari a tara mai ya ci ga mata gaban shi ya rawa suna suna rawa yana kallon su bayan Allah wanga jikan shaki ne ba jikan manzon Allah ba saboda jikokin manzon Allah ba su rawa bayan Allah shi yasa Allah ya ce da fata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana dhalika ala Allah yasira ai aikata haka a wurin Allah madaukakin sarki mai sauki ne bayan Allah yana son ya nuna da wa'in mata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku yi hankali ku yi masa biyayya kada ku dame shi ku yi masa biyayya kada ku tuce shi ku yi masa biyayya ku kiyaye amanan shi idan ba ku yi haka ba to ni Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama inda ni da wata matan matan wani azaba daya ke matan manzo Allah guda biyu zan miki Allah ka sa mu dace mi Allah ya ce mana

رسوله ورسوله إنما يريد الله karanto mana sifofi yayi kyau ko don inda ka sayar nan ba sai innal muslimina محمد صلى الله عليه وسلم ومن يقنت منكن lalle ku sani daga cikinku ya kuma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yaqnut ay man yuti duk wanda a cikinku zai yi wa Allah biyayya duk wanda a cikinku zai yi biyayya da wa zai biyayya zai yi wa Allah da manzon Allah biyayya sannan tai kuma me kuma ta aikata aiki aiki ta gari aiki ta kwarai wanda Allah ke so sa'an nan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar me Allah yi? kaman da na ce muku wanda ta saba wa Allah ta kawo da alfahasha bayyananna inda zan linka mata azaba guda biyu haka kuma a cikinku wanda ta yi wa Allah da manzon Allah biyayya ta aikata aiki aiki ta kwarai haka muni kuma zan ba ta ajarinsa zan ba ta sakamakon wanga aiki marrataini so biyu ya ku bayin Allah inda za a yi azaban so biyu idan aka saba wa Allah haka kuma Allah ya ba su labari haka kuma zallin kamu kuladan ya je guda guda biyu saboda kun yi wa Allah biyayya ya ku bayan Allah Allah ya ce muna me nu'tina ajraha sa'an na kuma me mu kuma su Allah madaukakin sarki a atadana laha mun yi mata tsanadi rizqan wani arziki karima mai girma bayan Allah malumma tafsir suka ce muna rizqan karima arziki mai girma nan ga ita ce mai aljanna bayan Allah Allah ka gadar da mu aljanna Allah ka saka mu aljanna bai Allah yau ayoyin yana saukowa ne kan mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk wanda yayi wa Allah biyayya yayi da manzon Allah biyayya ya aikata aiki ta kware haka kuma da mu ba shi ladan sa so biyu bayan Allah kuma mu Allah mun yi mata tsanadin arziki mai girma Allah inda kai da nana Aisha da Khadija da Safiya da Ummu Habiba da Sauda wanga arziki mai girma ga jikokinsu ahli sunna wal jama'a wanda suke bin kan tafiyarsu suke tabbatar da sunnan annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam kuma Allah kai muna wanga arziki Allah ka ba mu wanga arziki bayan Allah Allahu akbar Allahu akbar bai Allah yau kuma kamar kullum inda jiya Allah ya fidda wasu cikin wutan jahannama saka su aljanna haka kuma yau Allah zai aikata to addu'an mu kullun Allah kullun ka saka mu cikin gidan aljanna ku ce amin Bai Allah a kurkuce ba lokaci saboda lokaci ya kai in Allah ya kai mu gobe za mu tashi ya nisa annabi ka ahadin minan nisa har yanzu muna cikin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai Allah ina muku magana ga masallaci na neman taimakon ku marayu na neman taimakon ku ga aikin gidan Allah da ake a hinkuro sa'annan ga marayu mu yau azumi yana da kwana daidai nawa takwas Allah karba bayan Allah a gurguje ba lokaci ga wani bawa Allah ya je mana siri nawa ashirin kana zaune nan ga kana da bukata wurin Allah kada ku bar mu ja lokaci a cikin minti biyar zuwa minti eh, goma mun gama bayan Allah mu je mu zauna mu sha ruwa bayan Allah ga siri ashirin na farko ya zo wa zai ba wanga yara bayan Allah siri ashirin cikin arzikinka a ba mu guda